ƙalu inna lillahi wa inna ilaihin raji'un ta riƙa shi ana wata sai ga wata ƙalu inna lillahi wa inna ilaihin raji'un ‘yan bindiga sun yi garkuwa da mutane guda hudu mata da miji da kuma ‘ya'ya guda biyu inda suka ginda ya sharaɗin sai an ba su zunzurutun kuɗi naira miliyan goma sannan waɗannan kuɗi ba wai suna buƙatar tsofaffin takardun naira ba ne suna buƙatar sababbin kuɗi waɗanda aka gabatar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fitowar wannan rahoto ya yi matuƙar ta dama mutane hankali duba da yanayin yadda kuɗin ko kai ga sakin su ba a yi ba inda 'yan bindigar suka ce lallai za su ci gaba da tsare waɗancan mutane daga nan har zuwa lokacin da aka saki sababbin kuɗin sannan sai a kai musu su kuma su sake su wannan al'amari ya yi matuƙar ƙara ɗaga ma mutane hankali duba da yadda wannan lamari ya kasance al'umma ku dai tsaya ku ji cikakken rahoto a dangane da wannan al'amari shin a ina ya faru sannan kuma garin ya kafin mu sa muku cikakken wannan rahoto tun anan muna sanar da ku da idan yau ne zuwan ku na farko a cikin wannan tasha ku danna mana alamar subscribe haka zalika ku daure ku danna mana alamar like akan wannan bidiyo da kuke kallo kamar haka yanzu yanzun nan wannan rahoto ke fitowa 'yan bindiga sun buƙaci a biya su kuɗin fansa da sababbin kuɗi ma'ana sun buƙaci kada a kai musu tsofaffin kuɗi lallai sababbi suke buƙata idan har ana so su saki waɗanda suka yi garkuwa da su 'yan ta'addan da suka yi garkuwa da mutane guda hudu da suka haɗa da namiji guda ɗaya da mace ɗaya da yara biyu a ƙauyen Kolo da ke ƙaramar hukumar Gusau a jihar Zamfara bayan sace waɗanda aka yi garkuwa da su 'yan bindigar sun buƙaci lallai suna buƙatar sai an ba su zunzurutun kuɗi naira miliyan goma sai dai kuma sun faɗi lallai ba su amince ba aka zalika ba su yarda a kai musu tsofaffi a cikin waɗannan kuɗi da suke buƙata ba wani ɗan asalin yankin mai suna muhammad ibrahim ya ce daga baya 'yan bindigar sun rage kudin zuwa naira miliyan biyar ma'ana sun cire naira miliyan biyar sun ce miliyan biyar suke so a kai musu amma fa lallai sababbin kuɗi kadai suke bukata wanda a lokacin da abin ya faru 'yan garin haccan da farko sun fara kokarin taya za a yi a haɗa waɗannan kuɗi da suka bukata a ansu to fitowa kuma wannan labarin ne ya matakar tada musu hankali duba da yadda suka buƙaci lallai ba sa so a kai musu tsofaffin kuɗi a cikin kuɗin da za a kai musu wanda kuma al'umma tsofaffin kuɗi kaɗai ne a hannunsu sababbin ma ba a fara kashe su ba sai dai kuma 'yan bindigar sun ƙara da cewa lallai idan ba a fara kashe kuɗin ba ko ba su da su za su ci gaba da tsare waɗanda ke a hannunsu daga nan har zuwa lokacin da za a fara kashe waɗannan sababbin kuɗi kana sai a kai sai a anso su wanda wannan al'amari ya yi matuƙar tada wa mutane hankali duba da yadda wannan yanayi ya kasance haka zalika mazaunin garin ya ƙara da cewa sun tuntuɓi jami'an hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar sp muhammad shehu amma ya ci tara al'amarin har yanzu ba a samu saƙonnin rubutu da aka aika masa ba har zuwa wannan lokaci ma'ana har yanzu ba a samu na rahoto dangane da ɓangarensa ba yanzu haka dai waɗannan mutane kamar yadda yake faɗa har yanzu suna a hannun waɗannan 'yan bindiga su hudu mata da miji da kuma yara guda biyu kamar yadda rahotannin suka nuna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dama dai jihar zamfara na ɗaya daga cikin jihohin da suke a cikin wani irin yanayi duba da yadda 'yan bindigar ke tada ma mutane hankali musamman mazauna ƙauyuka wanda in ba ku manta ba ko a cikin wannan satin da ya gabata akwai wani labari ko rahoto wanda ke ta yawo na kasar gumin ɗan bindiga wanda ya addabi kusan rabin jihar mai suna bello tarje wanda ya buƙaci wata nan wani ƙauye idan har suna so su zauna lafiya lallai sai sun ba shi kuɗi naira miliyan ashirin idan kuma ba sa so su zauna lafiya su ƙi ba da kuɗin wanda suka yi iya bakin ƙoƙari aka haɗa kuɗi gira-gira kamar yadda rahoto ya nuna kowane gida yana ba da naira dubu shida da ɗari biyar to wasu gidajen ba su bada ba shi yasa miliyan ashirin ba ta haɗu ba aka haɗa naira miliyan goma da dubu ɗari takwas inda aka tai aka kai mai bayan an kai mai ya fusata sakamakon an mai ba yadda yake so ba ya ce yana buƙatar a kawo mai naira miliyan ashirin an kawo mai miliyan goma da dubu ɗari takwas ya fusata ya rike wasu daga cikin waɗanda suka kai waɗannan kuɗi kamar yadda rahotanni suka nuna. ta bangare kuma na jami'an tsaro dai a kowane lokaci kamar yadda rahotanni ke fitowa daga wajensu yana nuni da cewa suna matukar iyayen bakin kokarinsu wajen ganin sun shahe tarihin waɗannan mutane 'yan bindiga waɗanda suke addaba mu al'umma wanda in ba ku manta ba ko a can baya a satin da ya gabata an kawo muku rahotanni daban-daban har rahoto wanda ya kasance an kashe 'yan bindiga sama da mutum ɗari amma kuma har yanzu wasu yankunan suna ƙara fama da wannan tashin hankali. wannan dalilin ne yasa a kullum ah. malamai suke ƙara jan hankalin mutane a kan lallai a ƙara dagewa da addu'o'in Allah subhanahu wata'ala dai ya kawo ƙarshen wannan fitina sakamakon duk wani al'amari wanda ya fi ƙarfin dan adam a wajen Allah ba komai bane Allah subhanahu wata'ala yana ji yana ganin halin da bayansa suke ciki a cikin kankanin lokaci zai iya shafa wannan al'amari ya zama tarihi sannan malamai sun kara da cewa addu'o'in da suke sukan kara ma jami'an tsaro samun nasara ya kasance duk lokacin da za su fafata da waɗannan 'yan bindigar 'yan bindigar za a watsa ba tare da san majami'an tsaron komai ba kuma kamar yadda rahotanni ke nunawa ana yawan samun irin hakan wanda za ka ga an fafata an kashe sama da 'yan bindigar 100 ba tare da sun kashe ko mutum ɗaya ba wanda wannan nasara ce babba sannan kuma ana samun nasarar kama wasu daga cikin kasar gumin jigajigansu musamman a irin su yankin jihar kaduna wanda a cikin wannan watan da muke ciki tun a farko farkon sa in ba ku manta ba akwai rahotannin da suka fito wanda suka nuna akwai lokaci guda wanda aka kashe sama da 'yan bindiga hamsin akwai kuma lokacin da aka kashe dai wasu ga abubuwan nan sosai wanda wata daba an watsa har wajen daba kwaya goma sha uku kamar dai yadda rahotanni suka nuna duk a cikin dai wannan watan wannan dalilin ne dai sa ake ta ƙara jan hankalin mutane akan a ci gaba da dagewa da addu'a sai dai kuma al'umma akwai abu guda ɗaya wanda kuke wanda ya kasance rauni wanda a kullum jami'an tsaro suna sanar da mutane lallai matsalar tsaro matsala ce ta kowa da kowa dole kuma da gudunmuwar da za ku bada gudunmuwar da ake bukata ku bada mafi girma ita ce shine ku sa idanunku kamar yadda yan wasu garukan suke ba wai he abu ya faru ba sannan suke sanarwa da sun ga alamun abu zai faru ko sun ji labarin zai faru za su yi maza maza su sanar da jami'an tsaro wanda jami'an tsaro ke zuwa su kawo ɗauki kamar yadda aka gudanar a wani gari a nan cikin jihar Kaduna. Alamomi suka gani suka gaya ma jami'an tsaro jami'an tsaro suka zo aka yi wani watsi wanda a wannan fafatawar garin bai shigo ba sannan an kashe 'yan bindiga mutum bakwai sannan an ma sauran miyagun raunuka sun watsar da makaman sun ruga to idan ya kasance al'umma kuna sa ido ba sai a biya faru batun tun kan ya faru kuna faɗi ana kawo muku ɗauki ana fafatawa irin haka to za a rika samun sauki akwai Nambobi na jami'an tsaro wanda suna matuƙar yawo ga su nambar jet wanda duk yankin da kuke akwai nambar da ake kira. Wannan hanyar ita ce mafi girman hanyar da ya kamata al'umma a ƙara ginuwa a kanta. Ta ɓangare kuma na wanda ba ku gane mawa ba, kamar wanda zai zo cikin ku ya ta kai kawo ba ku gane mai ba, ko ɗan uwanku wanda ko ga rayuwar shi ta canza a lokaci guda shi ma ba ku gane mai ba tare da wata ƙwaƙƙwarar sana'a ba. za ku iya ku kama ku miƙa ma jami'an tsaro ko kuma ku je ku sanar su zo su kama in ba mai kamuwa in ba wanda za ku iya kamawa ba ne ba wai an ce in kuka kama shi kenan hukunta shi za a yi ba a bincike za a yi in mutum na da gaskiya ya fita idan azzalimi ne mugu ne ya daɗe na jiwa ku a cikin bala'i shi kenan asirin sa ya tono an sha kama wasu irin haka sai a ga manya-manyan 'yan bindiga ne 'yan fomomi ne masu zuwa su ga sirrin ku ƙarshe su je su faɗa ma 'yan bindiga su zo su jefa mutane a cikin bala'i duba da yadda zamani ya zama ba wai sai bako bane zai zo ya cuce ku akwai waɗanda 'yan gari ne an sha kamawa za a ga mutum ne a cikin gari da shi aka fada cikin bala'in da ake amma kuma shi ne wanda ke kewayewa yake kiran waɗannan azzalumai waɗanda ke zuwa suna tara zaune tsaye waɗanda suke jefa mutane a cikin wannan bala'i na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi sa ake cewa kullum a daina rayuwa kala wadda ake a can baya wanda mutum kawai daga kasuwancinsa sai al'amuransa kawai suka dame sa dole idanunka su zama mai kallon ya unguwarku take ya garinku yake wake kai kawo a gidanka ba wai iya namiji bane in fuma har mata akwai yan fumomi an sha kamawa za ga mace ce da babban hijab tana ta kai kawo a cikin gari ta gama gane duk gidajen da suke da dan hali haka za ta je ta zayyano ma yan bindiga su zo su bi gida gida su je su sace wanda za su sata su raunata wanda za su raunata su kashe wanda za su kasa su kwaci abin da za su kwata Allahu subhanahu wata'ala ya samu dace ya kara kawo mana karshen wannan ta'addanci al'umma kafin ya kasance mun kai karshen wannan bidiyo tun anan muna sanar da ku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 ku danna mana alamar like a bisa wannan bidiyo da kuke kallo danna mana alamar like ita ma alama ce mai matuƙar amfani sosai sakamakon youtube kan ƙara yada wannan bidiyo da kuke kallo muna tare da ku a kowane lokaci